yanzu wani ya turo min daga new york wani hoton wata ta auri kare an je coci an masa riga irin ta kare amma ta ango sannan ita kuma an zo eh, an kulla musu aure tsakaninta da kare yanzu dan allah ba lalacewa dan adam ba mace ta auri kare wani kuma kwanan da na gani a wani shafi shi kuma ya auri kansa wai ya ita neman aure shekara uku bai samu ba to sai ya je wani mai design sai ya raba jikinsa haka aka yi masa nan barin aka yi kwalliyar mata nan barin aka yi kwalliyar maza so da haka aka je aka bashi wannan hannun ya sa zobe a wannan hannun sha rabi ya auri rabi tunda dama rabin nan da na nan iri ɗaya ne kaga wata bajinta da Allah ya wajen halitta mutum shine kamar barin gora ne in ka kalle shi ta dama in ya jiyo hagu duk abin da ka gani a dama za ka ga mm. irinsa a hagu saboda haka sai ya zama bari ya auri bari yanzu dan Allah in ban da toshewar basira ya zafa so ma masu kira ga zuwa ga ilhadi hmm. da kafircewa Allah suna kira ne zuwa ga rusa duniya haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa